Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العليم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauki da su bayan wani gabatar da muna dauki da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau mu koyi harshen farisanci tarbiyyar iyali da kuma shirin na ƙarshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida dubu da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da minti 20 zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraro yanzu kuma ga labaran duniya da dumi su. To da farko ga mahimman kanin labaran. babban jami'in kula da manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai ya shawarci amurka da ta rage baiwa isra'ila makamai idan har da suka take tana nuna damuwa game da wuce gona da irin da isra'ila ke yi a zirin gaza an ɗage ziyarar da shugaban kungiyar ecowas ya shirya kaiwa a ƙasar senegal mai fama da rikicin siyasa a ranar litinin 'yan adawa a kasar ghana sun yi fatali da yunkurin ɗage ranar zaben shugabancin kasar da ke tafe don zuga cikakkun labaran babban jami'in kula da manufofin ƙetare na ƙungiyar tarayyar turai joseph borrell ya shawarci amurka da ta rage baiwa isra'ila makamai idan tayar da cewa an yi hasarar rayuka da yawa a ɓangaren falastinu idan kuna tunanin ana kashe mutane da yawa watakila ya kamata ku rage ba da makamai don hana kashe mutane da yawa kamar da ya shirya manema labarai yayin da yake magana kan kalaman da shugaban amurka joe biden ya yi cewa isra'ila na wuce gona da iri a gaza tun da farko dai falastinawa sun yi kira ga tarayyar turai da ta kakaba wa netanyahu da wasu ministocinsa hudu takunkumi kan laifuka da take hakkin bil'adama a yankin yammacin gabar kogin jordan kafin hakan dai kasashen duniya da dama sun nuna matukar damuwa game da farmakin da isra'ila ta kaddamar kan birnin rafa wanda ya kunshi dubun dubatar fararen hula falastinawa da ke neman mafaka bisa dai sabon rahoton da ma'aikatar lafiya ta hamas ta fitar a wannan litinin mutane da arba'in ne aka kashe a gaza tun farkon yakin a ranar bakwai ga watan oktoban bara kotun ɗaukaka ƙara ta hague ta umarci netherlands da ta dakatar da fitar da sassan jirgin yaƙi samfurin f-35 zuwa isra'ila inda ta yanke hukuncin cewa akwai babban haɗari na sabawa hakkin ɗan adam a yaƙin gaza kotun ta yanke hukuncin cewa dole ne ƙasar ta daina sayarwa isra'ila sassan jirgin yaƙin ƙirar f-35 wasu ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama ne da suka hada da oxfam suka shigar da gwamnatin new zealand ɗin ƙara a watan disamban bara sun ce shigar da jirgin kirar f-35 ya saba wa doka ta yaƙi kasancewar ana amfani da jiragen ne wajen kai hare-hare a zirin gaza a baya dai wata kotun lardi ta yanke hukuncin cewa shigar da jiragen batu ne na siyasa a saboda haka bai kamata alkalai su shiga lamarin ba ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan da ke ziyara a birnin doha ya gana da firaministan qatar kuma ministan harkokin wajen kasar muhammad bin abdulrahman bin jassin athani domin tattaunawa kan yakin gaza jami'an biyu sun gana ne sa'o'i kaɗan bayan amir abdullahiyan ya isa babban birnin kasar qatar a yammacin jiya litinin tattaunawar kan rikicin gaza ta mayar da hankali ne kan batutuwa da dama da suka hada da tsagaita buɗe wuta na dindindin a yankin falastinawa da aka yi wa ƙawanya da dakatar da laifukan da isra'ila ke yi wa falastinawa da kuma aika agashin yin kai zuwa gaza qatar ita ce ta uku kuma ta karshe a rangadin da babban jami'in diplomasiyar na iran ya fara a ranar juma'a da ta kai shi a kasashen syria da kuma lebanon to labaran duniyar na fito muku ne daga nan radio hausa biyu hacci daga birnin tehran rahotanni daga senegal na cewa an dake ziyarar da shugaban kungiyar ecowas kana kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya shirya kaiwa kasar jiya litinin da nufin tattauna halin da kasar take ciki don da farko dai an tsara shugaba tinubu zai je kasar ta senegal mai fama da rikicin siyasa a jiya litinin domin tattaunawa da takwaransa maki sal to sai dai bayanai sun ce an ɗage ziyarar har zuwa wani lokaci da ba a bayyana ba fadar shugaban kasar ta senegal ta sanar da ɗage zuwan na shugaban ecowas a kasar sa'o'i biyu gabanin ziyarar ba tare da bayyana wani lokaci ba ba wani dalili da fadar shugaban kasar ta bayar na ɗage ziyarar ta shugaban na ƙungiyar ecowas amma wata majiya a fadar ta bayyana cewa ɓangarorin sun amince ganawa a birnin addis ababa na ƙasar habasha a zaura da shirye-shiryen taron ƙungiyar tarar afirka wasu rahotanni sun ce wata tawagar 'yan majalisar dokoki daga kungiyar ecowas sun fara wata ziyara ta kwanaki uku a kasar ta senegal inda za su gana da takwarorinsu dama dai a makon da ya gabata senegal ta bukaci da a janye batun tattaunawar halin da kasar ta tsunduma a cikin ajandar taron gaggawa na kwamitin tsaro na kungiyar ta ecowas ecowas dai ta bukaci kasar ta senegal da ta dawo da jadawalin zaɓe cikin gaggawa bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da dokar ɗage zaben kasar da aka shirya yi a cikin wannan wata na fabrairu da watanni goma batun dage zaben senegal dai ya tayar da zafar muhawar a cikin da wajen kasar wanda 'yan adawar kasar suka danganta da karan tsayewa demokradiyya a kasar da ba a taɓa ganin irinsa ba jam'iyyar adawa a kasar ghana ta yi fatali da shirin sauya ranar zaben kasar daga watan nuwamba zuwa disamba na wannan shekara hukumar zaben kasar ta ce shirin dagewar dai tun da farko daga jam'iyyun siyasa yake domin baiwa hukumar sashiyar dama wajen shiryawa musamman idan aka samu yanayin da za a je zagaye na biyu na zaben to sai dai jagoran 'yan adawar kasar john dramani mahama na jam'iyyar ndc ya ce dage zaben da sabon lokacin gudanar da shi da aka saka ba zai yiwu ba ba mu da amanar cewa an dage ranar zaben ne da kyakkyawar niyya in ji mahama inda ya kara da zargin hukumar zaben da rashin zama cikin kota kwana to jama'a karshen labaran duniyar kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahi Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum masu sauraro. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shirin wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon wanda suka shafi siyasa, tsaro, tattalin arziki, zamantakewa da sauransu. Inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu jira a masana dangane da su. Da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro shirinmu na yau zai yi magana ne dangane da cika shekaru 45 da nasarar junjiyar halin musulunci a nan kasar Iran da kuma tasirinsa a gwagwarmayar da Falastinawa da kuma sauran ƙungiyoyi da kuma ƙasashen yankin Asiya ta kudu suke fafatawa da hanjar ƙasar Isra'ila tun ranar 7 ga watan Oktoban shekarar da ta gabata. kamar yadda kowa ya sani dai tun watan oktoban shekara ta 2023 ne da kungiyar hamas ta falasina wace take iko da zirin gaza a ƙasar falasɗinu da aka mamaye ta shiga yaki mai tsanani da sojojin hankasar isra'ila da kuma ƙawayenta kuma ya zuwa yanzu yakin ya cika watanni hudu hadda ƙari ana fafatawa tsakanin ɓangarorin biyu sai dai duk tare da cewa gwamnatin alkasar isra'ila tana ci gaba da yi wa al'ummar falastinu kisan kiyashi a gaza amma dukkan kungiyoyi masu gwagwarmaya da ita suna ganin nasara tana gare su kuma suna ganin wargajewa harbi kasar isra'ila na nan kusa hussein amir abdullahian ministan harkokin wajen kasar iran a wani bikin da ya halatta na murnar cika shekaru 45 da nasarar junji hali musulunci a nan kasar iran a birnin damascus na kasar syria ya taya shugabannin kungiyoyi da kuma kasashe masu gwagwarmaya a yankin da harbi kasar isra'ila murnar irin nasarorin da suke samu kan sojojin yahudawan Sahuniya, ya kuma bayyana cewa gushewar harbi kasar isra'ila na ƙara kusantowa sannan za a kafa kasar falastinu mai 'yancin kanta nan ba da daɗewa ba sannan musulmi za su yi sallah ba tsoro ba fargaba a masallacin al'aqsa abdullahiyan ya ƙara da cewa a lokacin da ya gana da shugabannin ƙungiyoyi da ƙasashe masu gwagwarma a yankin kudancin asiya da hamdu kasar isra'ila a birnin beru na ƙasar lebanon sun ce masa suna cikin hali mafi kyau a fafata wanda suke yi da hamdu kasar isra'ila kuma suna ganin nasara tana kusa idan masu sauraro ba su manta ba a shekarar 1948 ne da turawan ingila 'yan mulki mallaka suka kafa hannu kasar isra'ila kan kasar falastinu da suka mamaye bayan yakin duniya na ɗaya wato bayan faduwar daular usmaniya bayan faduwar daular usmaniya a kasar turkiya ta yanzu turawan suna ganin sun kawo ƙarshen daular musulunci ta manzon allah sallallahu alaihi wa sallam har abada wanda ya fara kafawa a madina fiye da shekaru 300 da suka gabata har sai da ya kai ga sakataren harkokin wajen kasar birtaniya na lokacin yake fadawa jami'an gwamnatin kasar birtaniya a lokacin kada su sake bari ko kuma su ba da dama musulmi su kafa daular musulunci har abada sannan sun ci gaba da makirce-makirce daban-daban don ganin sun ci gaba da raba kan al'ummar musulmi don cimma wannan manufar da kuma mai da hannu kasar isra'ila a matsayin kishiyarsu ba su kai tsaye ba a yayin da suke ci gaba da tallafawa gwamnatin sayoniya da suka kafa a kan kasar falastinu sun kuma ci gaba da tursasawa shugabannin kasashen laraba da kuma kasashen musulmi samar da hulla jakadanci da hamci kasar isra'ila daga lokacin zuwa yanzu dai falastinawa 'yan gudun hijira da kuma kasashen larabawa duk sun shiga manya-manyan yaƙe-yaƙe da hamci kasar isra'ila isra'ila sau da dama sannan kasashen larabawa sun ga walalu da kuma kaskanci mafi muni a tarihin musulmi a hannun yahudawa da kuma turawa 'yan mulkin mallaka musamman amurka yaƙi na farko da suka shiga da hamji kasar isra'ila shine na shekara 1948 wanda ya kai ga nasarar harbi kasar isra'ila da kuma kafa kasar isra'ila kan kasar falastinu da suka mamaye har ila yau da korar dubban ɗaruruwa ko kuma miliyoyin falastinawa daga kasar su sannan sun sake fafatawa da kasashen larabawa uku a shekarar 1967 inda a nan ma yahudawan suka sami nasara a kan dukkanin wa'annan kasashen larabawa guda uku a cikin kwanaki shida kacal tare da taimakon kasashen yamma kuma kasashen sun hada da masar syria da kuma jordan a yayin da falasinawa suke yakin sarika noke da sojojin kasar isra'ila a kasashe makwabta a lokacin ne dai kasar isra'ila ta kara mamaye wasu karin yankunan falasinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sannan ta mamaye yankin tuddan golan na kasar syria sai kuma a yakin shekarar 1973 inda kasashen masar da syria suka sake shiga yaƙi da kasar isra'ila wanda ya kai ga kubutar da wasu yankuna na kasashen wanda suka hada da tuddan golan na kasar syria da kuma yankin sina na kasar masar daga baya dai sojojin yahudawan sun shiga kasar lebanon a shekarar 1982 inda suka kori kungiyar kwatar 'yancin falastinawa ta plo da take da babban sansaninta a kasar ta lebanon a yakin mamayar ƙasar lebanon da ta yi dai sojojin yahudawan sun kashe falastinawa akalla dubu uku a sansanonin 'yan gudun hijira da ke sabra da shatila a kudancin ƙasar lebanon sannan suka kori ƙungiyar plo daga ƙasar banda haka jiragen yakin harbi kasar isra'ila sun kai hare-hare kan sabbin sansanonin dakarun plo da suke kasar tunisia bayan korarsu daga kasar lebanon kafin haka da kaɗan ne dai wato a ranar 11 ga watan fabrairu shekara 1979 imam khomeini kudisa sirruhu babban malamin addini na mabiya masabar shi'a a kasar iran ya jagoranci junjiya hali musulunci a kasar wanda ya kori sarki sha sarkin gargajiyan kasar wannan nasarar wacce a yau take cika a shekaru 45 da samuwa ta kawo soye-soye da dama a yanayin da al'ummar musulmi musamman larabawa suke rayuwa a yankin asiya tun lokacin da turawan mulkin mallaka suka kifar da daular usmaniya a ƙarshen yakin duniya na ɗaya da farko dai imam khomeini kudisa sirruhu ya kori jakada hamci ƙasar isra'ila a birnin tehran ya kuma miƙa wa ƙungiyar plo ta falastinawa ofishin jakadancin isra'ila da ke birnin tehran sannan ya sha alwashin shafe hannu ƙasar isra'ila daga doron ƙasa da kuma mayarwa falasɗinawa ƙasar su ta haihuwa banda haka jumhuriyar musulunci ta iran ta sanya batun taimakawa raunana a duniya kan manya-manyan kasashen da suke zaluntansu a duniya daga ciki a lokacin hadda kasar afirka ta kudu wacce take karkashin mulkin wariyar launin fata na fararen fata daga kasar holland a kasar su sannan sai kuma kasar falastino wace turawa ingila suka kwace a yakin duniya na ɗaya suka kuma mika yahudawan sahioniya kasar a shekarar 1948 kasar afirka ta kudu dai ta sami nasara kan fararen 'yan kasar holland wanda suke mulkin kasar da tsarin wariya na launin fata tun shekarar 1931 zuwa shekarar 1994 a lokacin da a dole suka kawo ƙarshen mulkin wariya a kasar har ila yau a bangaren falastinawa kuma jumhuriyar musulunci ta iran da farko ta kafa kungiyar hezbollah ta kasar lebanon a shekarar 1982 a kasar ta lebanon da nufin korar sojojin yahudawa da suka mamaye kudancin kasar lebanon har zuwa birnin beirut babban birnin kasar da ke tsakiyar kasar a shekara ta 2000 miladiya ne dai dakarun kungiyar hezbollah wacce take samun goyon bayan jumhuriyar musulunci ta iran suka sami nasarar korar sojojin yahudawa daga kasar lebanon sannan daga baya sun shiga manya-manyan yaƙe-yaƙe da ita kuma mafi tsanani daga cikinsu shine yaƙin kwanaki 33 a shekara ta 2006 inda sojojin yahudawa suka kasa shiga kasar lebanon bellantana su shafe kungiyar hezbollah kamar yadda suke nufi sannan sun yi asarar sojojinsu masu masu yawa da tankunan yaƙi a falasɗinu kuma dai iran tana taimakawa falasɗinawa a gaza tare da taimakon sauran ƙungiyoyi wa'anda suka hada da ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon inda a shekara ta 2005 ƙungiyar hamas ta sami nasarar korar yahudawan isra'ila daga yankin zirin gaza sannan sun sha fafatawa a tsakanin su kafin kungiyar hamas ta fara yaki da haramce kasar isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoban shekarar da ta gabata inda suka fasa shingen da ke kare matsugunan yahudawa kusa da zirin -gaza suka kashe sojojin yahudawa da dama suka kuma kama wasu a matsayin fusulonin yaki ya zuwa yanzu dai haramce kasar isra'ila ta kasa cimma gorinta na murkushe kungiyar hamas a zirin gaza sannan duk tare da yawan fararen hulan da ta kashe ta kuma sanya cikin yunwa da wahala ta kasa koransu zuwa yankin sina na kasar masar kamar yadda ta bayyana a nan masana da dama suna ganin da alamun ƙarshen hamfi ƙasar isra'ila ta zo kusa don idan ta dakatar da yaƙi ba tare da samun nasara a kan ƙungiyar hamas ko korar falasɗinawa daga zirin gaza ba to yaƙin da za su shiga nan gaba sai ya fi na yanzu tsanani idan kuma hakan ya faru to ƙarshen hamfi ƙasar isra'ila ya zo kenan idan kuma ta ci gaba da kisan miliyoyin falasɗinawa a gaza kamar yadda take a hali yanzu al'ummar duniya tana ƙara sanya mata ido har sai ta rasa inda za ta sa kanta a duniya wannan ma zai ƙara takura mata har sai ta amince da faduwa da kuma nasarar falasɗinawa don haka muna fatan mai yiwuwa wannan shine yaƙi na ƙarshe wanda zai kubutar da ƙasar falasinu da kuma sauran kasashen larabawa wanda kasar isra'ila take mamaye da kasashensu tare da taimakon kasashen yamma musamman amurka har ila yau nasarar da jumhuriyar musulunci ta iran da ƙawayenta take samu akan wa'annan manya-manyan kasashen duniya wa'anda suka kafa na kasar isra'ila shekaru 75 da suka gabata wata babban nasara ce ga dukkanin raunana musamman musulmi a dufaɗin faɗin duniya to madala masu sauraro saboda ƙuran lokaci a nan zamu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito da allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci inda a yau zamu shiga cikin darasi na 126. Idan dai ba manta ba a ci gaba wato da kawo muku tattaunawa da ke gudana tsakanin Muhammad da mai masu jagora a tafiyar da suke zuwa lardin Isfahan. To a yau ma dai muna cikin jin irin wannan tattaunawa da ke gudana ne a tsakanin su inda a yau za su je wasu daga cikin wurare waɗanda ake sana'antar da wasu abubuwa da suka hada da karafuna da dai sauransu wanda muhammad ɗaya daga cikin abubuwan da suka birge shi shine yadda ya ga manyan kamfanoni da kuma yadda masu gudanar da ayyukan waɗannan kamfanoni suke matukar ƙwazo domin cire da ƙasarsu gaba sai a kasance tare da mu amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da zan yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. یو ما آشنا می کنیم زمو بیانه کو سنر صنعت انتوا استان لردی هنری نه تاریخی نتاریخی من فکر می کردم نی دا اینا زتن با این حال دهکا صنعتی نه صناعه قطب صنعتی ببرچی بیر مسنعانتو کارخانه مسنعانتا بزرگ ببا مجتمع صنعتی کمپنین صنعانتا zobe ohan kamfanin zobe ohan alobe bar bugu da ƙari ohan baƙin ƙarfe mahsul abin samarwa mahsulot ababen samarwa fulod alminiyan digar na daban آن تولید می شود انا سامردشی هر سال کوتشی کلا. بیشتر از پیدا بیش از سمدا دو میلیون میلیون بیو پنج میلیون میلیون بیر تون تن بزرگترین مپی گرمه فولاد مبارکه کمپنن فولاد مبارکه جنوب غربی کدو مسویم آن واقع است شی یکی تولیدات abubuwan da ake samarwa. چقدر؟ gwargwadon yaya. Anvo. Nau'o'i. Felez. Ƙarfe. Felezi. Na ƙarfe. On tolid mikonad. Shi yana samarwa. To madalla, an dai saurari kalmomin da za mu yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan shiri. To kafin mu je ga tattaunawar da tarjamata sai an fara saurarenta a cikin harshen Farisanci. امروز شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم. فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. درست است با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم محصولات این کارخانه چیست؟ در این کارخانه علاوه بر آهن، فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ خیر، مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است؟ بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. تونز کما گاید دوان تنوات گدانا تاردا ترجمه از کن هرشن حوصا گاری ابنده می جاگورن که چه و محمد. شما را با صنعت استان اصفهان آشنا می کنیم. او زمی مکو بیانی اکن این لردین اصفهان فکر می کردم اصفهان فقط یک استان هنری و تاریخی است. ده اینا زتن اصفهان لردینه نه کوی نا ایکن فساها ده تاریخی درست است. با این حال این استان یک قطب صنعتی ایران نیز هست haka ne gami da با برچی lardi تا cibiya ce ایران. پس امروز به یک کارخانه بزرگ صنعتی می رویم. کنن ایو زمو تپی و تا ببر مسنا انتا؟ بله اکنون با هم به کارخانه زوب آهن اصفهان می رویم. ای ینزو زمت پی تاری زوا کمپنین زوب آهن نه اصفهان محصولات این کارخانه چیست؟ ودنی abubuwa ونن wannan کمپنی yake samarwa در این کارخانه علاوه بر آهن فولاد و چند محصول دیگر نیز تولید می شود. این کارخانه هر سال بیش از دو میلیون تن محصول دارد. wannan masana'anta banda bakin karfe tana samar da wasu abubuwa na daban wannan masana'anta tana samar da abubuwa da suka kai ton miliyan biyu a kowace shekara اینجا بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است؟ wannan ita ce babbar masana'anta a Iran? خیر مجتمع فولاد مبارکه بزرگترین مجتمع صنعتی ایران است. a'a kamfanin fulade mubarake shine babban kamfanin ƙarafa a iran مبارکه مجتمع فولاد مبارکه هم در استان اصفهان است مبارکه کمپنن فولاد مبارکه ما الردن اصفهان یکی بله مجتمع فولاد مبارکه در جنوب غربی شهر اصفهان واقع شده است ای کمپنن فولاد مبارکه yana kudu maso yammacin birnin تولیدات کارخانه فولاد مبارکه چقدر است؟ ابو da wannan کمپنی نه فولاد مبارکه yake samarwa sun kai gwargudan کارخانه فولاد مبارکه هر سال بیش از 5 میلیون تن انواع محصولات فولادی و فلزی دیگر را تولید می کند. کمپنین فولاد a kowace shekara yana samar da nau'o'i na abubuwa na karfe da suka kai ton miliyan biyar. madalla an je da wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma waɗanda suke tafiya tare da shi da kuma wanda yake musu jagora ya ji dai cewa kamfanin falade mubarake ɗaya ne daga cikin manyan kamfanoni waɗanda suke samar da abubuwa na ƙarafa a cikin iran idan ta wannan ɓangaren nema kamar yadda mai masu jagoran ya bayyana masa wannan shine kamfani mafi girma da ke isfahan da mairan baki daya da ke samar da waɗannan kayayyaki na ƙarafa wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah ya a shiri na gaba za a ji mu dauke da ci gaban tattaunawar da ke gudana a tsakaninsu kama ka kan lokaci a mutum dukkan wanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman Allah ya sa lokacin fata alheri mu a shirinmu na gaba. da yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali masu sauraro barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan rediyon boh hausa da ke birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne da sauraron malam ɗayyabu zakariya adam wani tsohon malamin makaranta daga unguwar gangare ta garin jos da ke tsakiyar najeriya inda zai ci gaba da yi mana bayanin kan tarbiyyar manya yau malam dai ma ne da bayanin cewa mataye akwai irin na da da kuma irin na yanzu allah shiga fata malam bismillah mataye akwai na daɗin akwai irin na yanzu amma da irin na wannan zamanin abin da yake faruwa ba ya sha bamban ya sha bamban da irin na wancan lokuta na baya to don haka mutum ya kamata ya tunani sosai idan ah, bahaushe ya ce kada ka hada hankalinka da tuwo ka cinye an baka hankalin nan Allah ya bambanta ka da dabba saboda wasu abubuwa guda biyu bambancin kenan kai mutum Allah ya baka hankali ya kuma baka iya magana ɗaya kenan abu nan guda biyu kenan an baka hankali an baka magana sauran dabbobi ba su da shi ba su da shi amma in ka dubi duk abin da ɗan adam yake in ban da wayannan guda biyun to dabbobi ma suna yi wannan da kai mutum da kai aljani haka Allah ya ba ku wannan hankali ya kuma ba ku magana sai ta inda eh, da ka sarrafa da abin ka kawai in ka sarrafa ta hanya mai kyau kana tare da ubangiji in ka kawar ka ta bi ta wata hanya da shi ubangiji na jin kana kallon ka ma ya lafi zumin kawalin illa da zai yi wa ce duk abin da za ka fara ko duk abin da za ka aikata waina mala'iku da Allah ya ajiye maka suna tare da kai kuma suna rubuta dukkan abin da ka aikata a rayuwarka dukkan abin da kika aikata a rayuwarki in ke mutu a ɗauki wannan takardan da mala'ikun na suka rubuta su sa miki a rataya miki a wuya ya kiyama ki tashi da shi ki rike sai ki ce sai ki ji an ce miki kira ka ta baka kafa bin suka yau alaika karanta littafin ka da kanka ga shina a a wuyanka wanda za ka je zan an kira ka a tashe ka kabari kafin ka je wajen hisabi ubangiji subhanahu wata'ala ina jiran kowa ina rabu ka da bil mursali ina zaune a wajen yana jiran kowa ya iso ga irin abin da ya kai karanta littafin ka da kanka kai ka ga abin da ka ka ga abin da ka aikata kaga ba wata magana ce kai ka san maka shine wanda wata ayan take bayyana mana cewa man utiya ne bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban ba wa kalibu ila ahlihi masrura ka karanta ka gani har ma ka juya kana gaya wa yan uwanka kai kan alhamdulillah Allah ya biya maka bukata ka samu kaza ka samu kaza ga littafi na amman hisabi ba da wani laifi yanzu zan shiga cikin rahama ta sai abin ya bada ya baka misali kamar wato kamar a ce an yi jarabawa a makaranta ka samu kiredit ka ci jarabawa ko ka sami a ko depression ko ne gaba ɗaya ka samu mai kyau kana allah allah ka zo gida ka nuna wa iyaye amma da yawa wanda muka gani idan aka ce sun samu zero babu babu wani abu mai kyau takardun ma a nan suke yagawa masu kokari su dauko su je gida kuma su yi shiru ba su an ba ku da eh, eh, eh, an ba mu amma ba zai iya nunawa ba saboda bakin ciki kusan misalin wannan akan kowane irin abu kana murna in abu na ne kana murna kana Allah Allah kana ɗaukin ka gaya wa 'yan uwa amma in mummuna abu ne kai a boye ba za ka so ka bayyana ba to haka tsarin abu ne. masu sauraro kada ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon voh hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan cewa ubangiji yana jinka yana kuma ka da fatan iyalai na su amfana da wannan shiri ubangiji subhanahu wata'ala yana jinka yana kallon don ya ce maka a duk inda kuka taru ma ya kudu najawa salasa illa huwa rabiu misali kenan da ubangiji ya faɗa kira fa kar ka manta kai dan adam in za ku zauna ku yi shawara ko ku yi mitin ko ku tattauna kan wani abu kai da wani ko kai da waɗansu ko uku to ubangiji shi shine na hudu a wajen to wannan misali ubangiji ya bayar yana nufin in ko kai kadai ne a wajen to Allah shine na biyu baya kuma ga wannan mala'iku guda biyu da suke tare da kai idan kun kasance ku uku kuna tattaunawa kan wani abu mummuna ko kyakkyawa to akwai mala'iku kuma guda shidda a wajen kowanne ɗayan kuna da mala'iku guda biyu nasa wanda ɗaya ta gefen hannunsa na hagu ɗaya ta gefen dama yana rubuta abinda ka aikata na alheri in shi na gefen dama kenan ko abin da ka faɗa da gefen hagu kuma yana rikodin rubuta abin da kai ka faɗa ko ka aikata wanda suke ba shari'a ne ba mai kyau ba ne ba ka gani so da ka babu ta inda za ka gudu da ka buya da ke ne wannan aikata wannan aiki da ni da nake magana da masu sauraron mu a duk inda muke gabatar da abin da muke ba ubangiji subhanahu wataala shine mai shaidan mu shine mai ba da komai da komai a rubutu mala'iku sun san da ubangijinsu amma tun da gashi aiki ya ba wajibi ne su aikata irin waɗannan mala'iku kuma la suna la duk abin da Allah ke su aikata kawai su suke ba sa tambayan ya za a ya za a wa yaf'aluna ma umaru saboda ka dukkan abin da ka aikata ko kika aikata shi shikenan a rubuce ki ubangiji ya riga ya sani ya sa wakilansa sun rubuta to a irin wannan idan kana ganin ka gudu ka ɓuya ka je ka wani abu a ɓoye a wani guri eh kai kana ganin kai kadai ne amma ba kai kadai bane wallahi ba kai kadai bane ba kai kadai bane to da duk wani abin da muke faɗa mu muna faɗa ne a gyara a gyara mu gudu tare mu da tare idan kuma mutum ya ki to shikenan za mu da yadda za mu iya namu iyaka mu faɗa a baki to haka ne kuma akwai wasu daga cikin matan wanda su kuma za ta iya yin komai wa yarta ta yi ado ta mata kwalliya a je wani abu wai a yi wani abu wai shi dirke a ce a tallugu da jikinta ta faɗa da wai ta yi kyau ta yi laushi kuma su ɗauke su su nuna su hanyar fasikanci to da can ba su haka ba amma akwai hanyar da ake bi irin na mutanen da gashi yau ma mallam ya buɗe mana sabon kundi daidai kuma lokacin takaitacce ne a maimakon sashen hausa na boh da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga malam da wannan ɗimbin lokaci nasa da ya bayar duk da ɗimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau Jima'a masu sauraro salamu alaikum da fatan kuna lafiya tare da uwa da abokan arziki har ila yau barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda kuma a cikin ne muke tattaunawa da su ƙwararru wanda suka kware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau a cikin wannan shiri damu tabo fitin nan ne na likicin jihar filato da ke tsakiyar najeriya jihar da aka kirkiro ta daga tsohuwar jihar binoy filato a ranar uku ga watan fabrairun shekarar 1976 jihar ta shahara wadda ake wa kirari da jihar zaman lafiya da yawon bude ido amma kusan wannan kirari ya zama tarihi saboda ire-iren hatsaniyar da aka samu a cikin wannan jihar lamarin ya samo asali ne tun daga zamanin jd gomok wani gwamnan mulkin soja wanda ya yi wa hausawan garin habaici a suka soma yin hijira zuwa jihar bauchin yakub lamarin ya ƙara kasancewa a shekarar ta dubu biyu da ɗaya inda aka sa zare har aka yi kare jini biri jini duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar. lamarin dai ya ci gaba inda har shugaba obasanjo ya kai ma dakatar da gwamnan jihar na wannan lokacin wato joshua dare ya kuma sa wa jihar dokar ta ɓaci lamarin ya fi katancewa ne a zamanin gwamna jona david john duk da cewa ya taɓa sa kayan sarki cikin 'yan kwanakin nan kuma lamarin na nema a sake rincaɓewa a ƙaramar hukumar mangu inda ake ganin wai kanan fulani ne da kabilan wajen mukuwa a rediyon boh hausa nan take muka nemo wani ƙararren ɗan jarida masanin siyasar jihar don ji daga bakin da baya karya comrade ahmad tankoshitu wadda mazaunin garin jos ɗin inda bayan masa lale marhaban muka soma da tambayar to comrade lamari ya sake farfadowa ne a lokacin da aka kirkiro jihar nasarawa inda aka ce wai sun kwana suna biki don kuwa yanzu an samu jihar kirista zalla a najeriya me za ka ce comrade da kuma bibiyar yadda al'amura suka faru musamman daga wannan lokaci da aka ce an yanke jihar nasarawa an bambanta ma shekara ta casa'in da ko zuwa da biyu da aka ce an yanke jihar nasarawa ta zama jihar mai 'yancin kanta an bar jihar plateau kuma aka kirkiro mata na hukumomi guda goma sha bakwai kamar yadda kai a matashiya wasu al'ummai a cikin jihar plateau sai suna ta murnan cewa sun samu jiha da ta zama ta kirista ba su kuma la'akari da cewa ko da ma ba a kabilar hausawa ko fulani ko bare-bari da suka fi yawan al'umma na musulmai ba su ma a ɗaiɗaikun kabilunsu suna da al'umma da yawa da sun karɓi addinin musulunci a matsayinsu na kabilunsu amma duk ba su kalli wannan ba sai suka yi ta murnan cewa an ware ta jiha ta zama kamar ta kirista ce kuma daga musamman shekara ta 1999 da aka dawo mulki na na a nan ne asalin manufarsu tare da fitowa fili tun da tsawon lokacin da aka kirkiro jihar nasarawa aka bar plateau mulki ne na soja har zuwa 1999 tukuna da aka dawo mulkin farar hula to a nan ne dukkanin wasu tsare-tsare da ake kallo ana dama da musulmi da aka kafa gwamnati ta dimokuraɗiyya sai aka fara karkadewa to kaga za mu iya cewa daga nan ne suka daɗa nuna wa duniya kuma suka tabbatar fara tabbatar da ayyukansu a aikace cewa eh da gaske suke nufi cewa jihar plateau ta zama jiha ce ta kirista to malam shitu kafin mu je can mangu wanda ke faruwa kwanan nan za mu soma daga nan binin jos kasan akwai abubuwa da yawa da kikawa a matsayin dalilai na wato tashin hankali a nan jos ko a nan garin jos eh, da farko akwai bambancin addini akwai bambancin wato yare ko kabila akwai kuma wato batun tattalin arziki da allah ya yi wa su bakin suka zo nan garin jos me na ce akan wannan abubuwa da na lasafta misali dai kamar da ne matasha da suka ayyana jihar plateau cewa wai ta zama jihar kamar ta krista to a tunanin su duk wani abu da zai wakana musamman aka duba aka musulmi ne a kai ba sa ma duba cewa wani kabila ne da farko kan duba musulmi ne eh to farkon rikicin sai ga addini ne sai a kyamaci wannan abu mun samu misalai da yawa za a ga dan kabilar biyar musulmi babu uh, suka fi zakewa akan wannan fada kamar biron su kuma biron an ce asalin su daga kasar niger ne akwai dan wani bayani zaka dan kara mana eh gaskiya ne mukan ce a turance abin da kuke kira descendant wato maguda ne da yake sun ce a lokacin yayin rayuwarsu a can kusan babu addini a hannunsu muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai birnin fannin ba tokara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon namu ƙwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar filato kuma ahmad tankushito wani mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jigon masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da su sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. A hali yanzu a madadin du'a da kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.